wata guda bayan tsige gwamnan jihar adama mutalan yako yanzu fa hukumar zaben najeriya inec ta fasaka ranar 11 ga watan oktoba a matsayin ranar gudanar zaben cika gurbi na kujerar gwamnan jihar da muke zanta da shi kwamishinan hukumar zabe a jihar adama barisa kasim ganagedam ya ce zaikon da aka samu wajen sanar da ranar zaben ya fata so ne sakamakon rashin sanar da hukumar zabe kan kari da yan majalisar dokokin jihar adama suka yi to amma fa yanzu hukumar zaben ta kammala dukkanin shirye-shiryen da suka kamata don gudanar zaben za a yi zaɓe kwana goma sha ɗaya na watan goma na wannan shekara 2014 insha eh, jadawalin kamar yadda kwamishin ah, wato shugaban mu shi professor suka yi mitin a abuja kuma suka kaddamar da shi shine ah, ran juma'a nan za a bada notice wato sanarwa na za a yi zabe ah, kamar yadda ka'ida eh, na kundin tsarin mulki ya faɗa kuma in allah ya da su 'yan siyasu duka an ce kafin nan da bakwai ga watan gobe wato september kenan ya kamata a ce sun gama party primaries nasu wato september 7 kenan kawai yanzu ma tuni har jam'iyyu suka fara daura mara shiga zaben cika gurbin kwanza-rabobin ta masu garba da ke zama shugaban jam'iyyar apc a jihar adamawa ta ce duk da cewa sun garzaya kotu suna kalubalanta tsige yakun da aka yi su ma za su shiga zaben eh inda aka tsige mana gwamna ba a yi shi a cikin hanyar lumana da irin dokan da ya aje mu a kasan nan ana ce mishi najeriya ba doka ya faɗa inda tsarin da ya kamata a tsige gwamna an bi shi ne ba a bi shi ba so wajibi ne yanzu tunda su ne masu dukiyan su ne da masu eh, 'yan sanda da polisawa da sojoji mun basu amma ya kamata mu je mu nema mu inda aka magana a kotu allah ba shi in muna kotu ba mu samu inda za a samu ba kuma aka ce mu fita cikin zaɓe sai mu zo na muna ce ba za mu fita ba za mu fita zaɓe kuma Allah ya yarda tunda shi ba a zalimin mutum ba ne kuma shi ne yake ba da mulki da wanda ya so a kowane lokaci. To sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa tuni har magoya ba mu kadashin gwamnan jihar Adama Ahmadu Umaru Fintiri suka fara kada gangan ya zace wato shi ma ya fito ya tsaya takara don kammala wa'adin gwamnatin ya kude so ma. Honorable Stephen Maduwa na cikin masu wannan ra'ayi. Shi da Najeriya ne, da Adamawa ne, yana da yanci ya tsaya zabe. Kuma a tafiya Adamawa yau in shi ma bai ce zai tsaya zabe ba na ba da gaske ga Allah ma'aikatar adamawa talakawa adamawa za su tilasa shi ya fita ya nema zaɓe wannan ba ni da shakka wannan abun haka zai kasance to ko shin ma mai shin gwamnan jihar zai ce game da zargin da ake na cewa yana son ya yi ta zarce to ni dai ban yi shawara ba yi magana da kowa ba tukuna idan idan lokaci ya zo eh, in mun zo bakin gada za mu san yadda za mu tsallaka amma lokacin bai zo yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa za ta kaya yayin da wasu ma rahotanni ke cewa wasu 'yan takarar pdp tuni ma suka janye wa tsohon shugaban hukumar efcc malam nuhu ribado wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar mana da hakan Ibrahim abdullah Azizu, sashen hausa na amurka daga yola a najeriya